faɗakar cewa maganar da aka yi na cewa ubangiji ta Allah bai amsa addu'ar annabi ba da kuma maganar da wani ya kawo cewa ana cewa ai addu'ar annabi duk inda yake karbabbiya ce har a cikin karatu na ce masa waye ya faɗa yace wai na sa ƙarin bayani ƙarin bayani a nan gurin wannan addu'a da ta alkanut kamar yadda kowa gani cikin bukhari take cewa gashi annabi yayi kuma gashi abin da yake in shine ubangiji ta'ala bai ansa ba ko muka faɗi darussan da za a iya fahimta karkashin rashin karɓan wannan addu'ar an fahimta ko wannan wata waƙi'a ce guda ɗaya wadda ba ka ɗora ta akan sauran al'amura amma in ba haka ba addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama a bar karɓa ce a wurin Allah ta'ala ajilan aw ajilan amma a nan gurin ubangiji bai karɓa ba dan nuna wa duniya cewa karbar a hannunsa take ba wai annabin ne yake tursasa shi ba kuma mulkin komai a hannunsa yake shi kadai kuma shi ne cikakkiyar irada ne kan zartar da abin da ya so ina fata an fahimta amma maganar kuma malamai su ce addu'ar annabi a bar an sati to idan suna magana ne magana a maganar annabi ubangiji ta'ala na iya karɓar ta addu'a da ya Allah na iya karba sai fa in Allah ya ga dama kuma yake karba din wani lokaci saboda wata hikima ko wani darasi da Allah ke so ya bayyana mummunai kamar yadda muka gani karkashin saukar wannan aya laysa lakum min al-amr shay tare da fatan wannan ya kara fito da abin fili akwai kuma waɗanda tambayoyinsu duk sun shafi darussan da suka wuce waɗansu darussa da suka wuce baya kamar misali wanda yake cewa a cikin wannan littafi mai littafin a can baya ya nuna cewa idan laya an yi sa alqur'ani waɗansu daga cikin malaman salaf suna ganin a iya ratayawa to yanzu nan nuna ma iya ratayawa yaran mu kenan ina ganin idan ka je ka nemi kaset din da aka yi wannan darasin zaka ji faitaccen bayani kaset na takwas zaka ji faitaccen bayani game da wannan mun riga mun yi bayani cewa laya ta alqur'ani ita ce malamai suka yi sabani wadan suna ganin ya halatta arata wadan suna ganin bai halatta ba zan ce mafi inganci ko ita ma bai halatta arata ba sannan kuma wai ya ji a wani lokaci na ce ibn taymiya ya nuna cewa ya halatta a sha rubutu na faɗi wannan mana a dawo ban taɓa ban faɗa ba ai mas'ala ta ilimi idan ka zo aka yi saɓani za ka faɗa abin da kowa ke. ko da ba shi ne abin da kai kake ganin ya fi karfin dalili ba amana ce ta ilimi abu ko ya saba ma abin da kake ganin daidai ka faɗa matukar an faɗe shi sai dai in ka zo wajen tarjihi rinjayar da bayani sai ka rinjayar da abin da kake ganin ya fi karfin dalili ibn taymiya ba da fatawa za a iya shi rubutu abdullahi dan abbas akwai asar da abdullahi dan abbas za a iya rubuta qur'ani a sha duk wannan akwai sauransu imam ahmad bin hanbal yana da fatawa makamanciyar wannan cewa ana iya rubutu a sha to amma wadansu malamai kuma sun saba musu cewa ba za a sha ba suka ce manufar saukar da alqur'ani ba an saukar da shi dan a rubuta a sha bane ba an saukar da shi dan ya ta wa'azi ga mutane an saukar da shi dan tunatarwa wala qad yassarna alqur'ana zikir fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda kaga tubashshira bihi almuttaqin manufar saukarwa kenan ka yi bishara ga masu takawa wa tunzira bihi qauman ludda yi bishara ga mutane da suke masu kai gargadi ga mutane masu taurin kai wanda suka bijire ma ubangiji ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wa nazzalna alayka kitaba tibyana likulli shay'in hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin hudan lil muttaqin hudan kaza kaza duk wannan ana nuna manufar saukar da shi shiriya ibada imani da sauransu ba a saukar da shi dan mutane su rubuce su shanye ba amma fatawar malaman da suke sawa a iya rubutawa a sha ijtihadi ne nasu amma fata wadda ta zama daidai wadda ce ba za a rubuta a sha ba saboda me dan da za a rubuta a sha din shine ya fa zama daidai da annabi ya taba kurba ko so ɗaya ne ba ta da hadisi ko da ifi da aka ce annabi ya taba rubuta ya sha na shi kenan ba magana ta kare ko wannan mai riga mun ce ibnu taymiya yace kuma da ibnu taymiya ya faɗa shi kenan sai a bi shi a guje ibnu taymiya bujimin malami ne a itikadi na da bincike na da bin maganganun da malamai suka faɗa tun daga shekarar da ibnu taymiya ya mutu a shekara ta 728 zuwa yau duniya dai ba su taɓa ganin kutankucin malami ba irin sa. a dai wanda suka fito fili suka yi wa'azi ko suka yi talifi ko suka yi rubutu ba a taɓa ganin ba irin sa wannan shaida ce wanda hatta makiyansa sun yarda da wannan kamar wannan kenan kuma ba ya fuskure ya zama asiri to kaza ba haka bane ba dan ibn taymiya ne ake cewa mutumin da zaka zo da bid'a dan kai dan bid'a ne kana kare wata dariƙa ko wata bid'a ku yi mukabala da shi ya rinka koya maka ka'idojin bid'a ta ko dariƙar ka yafi ka sananta haka ya faɗa wa waɗansu abin nan ko in shi ne kun kawar yace inda ni na kudurce abin da ko kudurce da kun da na kafirta saboda ni na fi ku sanin hadarin da ke cikin bid'ar ku ni ina da hujjoji da ke nuna rushewar bid'an ku bayan na santa na karanta ta na samu dalilan da suka rushe ta ko kuma ita kadai kuka sani kun jahilci qur'ani balla ku san ba kyau wannan jahilci yasa nake ba ku uzuri bana kafirta ku a yau in ni na karba aqida ku to na zama kafiri amma ku ba kafirai bane ba shaykhul islam <laughs> yaya alqanut da ake a cikin sallan asubahi wannan mun sha faɗa cewa wannan alqanut da ake a cikin sallan asubahi ba ya da dalili na shari'a da ke nuna shi wanda ake na kullun kullun kenan sai in ya zanto na nazil ne nawazil ne wannan kuma sai a yi don wannan annabi ya yi shi ne a matsayin na nawazil na ka ba ka kafa hujja da shi wannan yake wai karace mana wannan ayar laifa laka min al'amr shay'un sau nawa zan karace ta ko sarkin ki ne oho aw yatubu alaihim aw fa innahum zalimun wanda yake cewa karatu a wani karatu kenan na wajen mako hudu da ya wuce an nuna cewa ko matan annabi ko ne ban dai fahimci tambayar ba gaskiya wannan dan wannan tambayar in yana nan ya fayyace ta ban fahimci me yake nufi ba cewa yana ba da shawara kasa nan da aka faɗa da zunan malamin mai baro ta wai a yi latta a kai da ya bukatar lata da sai dai kawai duk inda aka zo karatu aka samu dangantakar magana a cikin shi a wuce amma ba za a daina ba kan wannan amma lata da ta yi masa sai ka ce lata ma bai kare ba wannan wanda yake cewa lokacin da annabi yawa danginsa gargaɗi sun musulunta galibinsu a daidai lokacin da ya gargaɗin musu musulunta ba daga baya kuma an samu wanda suka musulunta irin su abbas din da sauransu Abbas bin Abdul Muttalib wato ah, ta kenan shi kaga musulunta da sauransu daga ba su rinka musulunta amma nan take ma ai wani tashi ya faɗa masa bakar magana yace kan dallaka ali hada jama'ata na suna Abu Lahab kenan to wannan dai sune tambayoyin da na fahimta sauran rubutun sa ya sa ban gane su ba cewa mutum ne yan bid'a suka ci zarafinsa ko ya halatta ya alƙalu da kansu su bai halatta ba yan bid'a ai ba kafirai bane ba idan ka ce yan bid'a jumlatan sai ya zanto mutane da yawa za su ga cikin su cikin su a iya samun wanda suka kafirta din karara saboda bid'a su ta kai matsayin su kafirta din cikin su a iya samun waɗanda kuma suna cikin waɗanda ake wa uzuri ba za su kafirta ba wanda galibi irin wannan su suka fi yawa cikin mabiya kashin farko kuma wadancan su suka fi yawa cikin malamai to kaga duk wanda ka sun zo sun ci zarafin ka irin wanda ake zuga su ne masu fushi da fushi mu ne muridai ne kawai tunda shi ya fushi su ma ba su fushi su bari su fushi in ka tambaye su me yasa su ma ba su sani ba shi kawai ya fushi Ba ka dole kuma ya fushi kenan to suna za su ci zarafin ka su zage ka su kada ma mandiri a kofar gida su zo masallaci ma su kada ma mandiri duk lahadi ko juma'a in za a wuce ta kofar gidanka ko da dare ko da rana wani lokacin karfe dan dare a zo a tashi maka to kaga wannan masu fushi da fushi wani kenan wannan jahilai ne ba za ka kusa su ba ba za ka kula su ba khudh al-afwa wa amr bil urfi wa a'rid an al-jahili in ka ga za su yi maka firme ne su maka ta'addanci sai ka ɗauki matakin da ya dace na tsaro ko na kariya amma dan zo su tashi su buga ganga minti 20 kyalai su gana wannan shine za su yi su huce in ba su yi wannan ba kuma ya za su yi da ransu malaman su sun rasa hujja da aka sai suka ba su ganguna ku je ku kada miki a kofar gida da masu rai da matattu duk sun rasa hujja waɗanda suka mutu tun kafin su mutu suka rasa hujjar da za su bayar an kalubalance su an ce su fito su kare kan suka kasa masu ran masu kasa to sai suka rasa ya su ka kai su bango to ka kyale su su kida dan dan su sarara su zo kofar gidanka su kada ka kyale su tafi dan za su yi mata addanci dauki matakin da ya dace amma dan zo sun kada gangara a masallaci ko kofar gidan kyale su kan su tafi shi ne za su tun sami hutu don ka kai su bango sai wasu yadda za su ba haka bane ba faɗin yi da suke sami eh eh wannan ke cewa kamar kafaran duniya yau da suke sa yan uwan mutakun kuma na kare tattalin arziki kamar irin yadda aka sama Sudan kamar yadda aka sama Libya kamar yadda ake sa waɗansu kasashe shi za a yi alkanut a kansu ya halatta alkanut a kansu ba sai an ambaci sunaye ba eh a America akwai musulmi lokacin da kai alkanut kala an ci faran America ya shafi musulmin ba shafe su ba ai da ma ba wata ƙasa da za ka je ba musulunci a abin da yake kara ba su haushi kenan suna bin musulunci inda suke tsammanin gidajen shi ne su murkushe shi kuma yana ƙara bunƙasa a yankunan su da kasashen su shine babban abin da yake ba su haushi saboda haka lalle yanzu da an yi alƙarar Allah an cika kafaran duniya da suke sanya takunkumi na kare tattalin arziki ko na sayan makamai ko na wani na zirga zirgar jiragen sama ga waɗansu kasashen musulmi kawai ba don wani abu ba don sun saba musu a ra'ayoyinsu na siyasa to wannan dan yi alƙarar da kansu yana cikin abin da ya dace a la'ance su a roƙi ubangiji ta'ala ya kare mu daga sharrin su ya mayar da kaidin su akan su eh wannan jahilin musulmi kenan wanda ya tawaye haƙƙin musulunci an yi masa nasiha an yi masa nasiha haƙƙi ba za a yi alƙalmus a kansa ba wa'azi za a yi taimashi. mushi a sun saba sunna duk wanda suka sa wani musulmi ne sabo suka ce alƙanu da tsine masa to sun saba musulma sun zama sun yi bid'a a wannan babu ko da su ahlus sunna ne a wannan dai sun fada wata ir bid'a ta su su mako eh a duk salloli biyar ai na faɗi wannan a cikin dukkan salloli biyar idan alƙanu ne na wazil ana yi cikin dukkan salloli biyar ba sai a sallan asubahi kadai ba eh Eh. idan ka ce zalibi kalma ce mujmala abinda nake nufi da mujmala za ta dauki manoni daban-daban wanda ya zalunce ka ba za ka yi masa alkanudu ba amma ya halatta ka yi addu'a Allah ya saka maka dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi to kaga wannan sai dai yi addu'a am amma ka kebanci shi alkanudu ba zai yi ba wa alaikum salam eh yana da motar haya sai kafiri ya mutu ta ka ce zo ɗauki gawar ya kai can garin dan za a ji a mata hidima irin wanda ake yi a yi bikin binne shi hmm. gaskiya wannan matsalar ban san ba da su cewa kanta ni tawakkufi ko eh? ba na sani ba a san kafirci ko kace kawai ta halatta ko bai halatta ba ba fa ba ya ke ba abin sai ka tsaya ka bincika ka gano yanzu idan ka ce ya halatta daga baya ka gaba ka da dalili ko ka ce bai halatta ka gaba ka da dalili kuma ka yi kai tsuru tsuru kenan to ba sai kai shi ka ce baka sani ba daga nan zuwa shekara goma in ka sani ba sai gaba da fatawa ba to yanzu aka maka tambaya uku ka ansa biyu ka kasa ansa daya ka ci jaraba ko ka ci ba to daggai na kasa ansa faɗe sai zai rigima dole sai na ansa kaga ai ba zan biye maka ba malam wannan tambayar tana bukatar sai mutum ya yi tunani a kanta kuma sai bin kuma maganganu a kanta da haka bayan da ansa ta a yanzu wallahu alam na'am ce shi dai ya kai shi zuwa coci ya dai ya yi mai ran aure Eh. mutum ya je gidan wani abokinsa dan mutan gidansa za ka ce bayan ya tafi coci sai ya je don neman su warware matsalolinsu ya je bi shi ya sami shi ya kira su don su warware matsalolinsu ba komai ba komai abinda muke ji maka abinda ba ma so abinda nake so in ci a nan gurin idan dan coci abokin ka ya je ka daura auren sa aka ce za a je a cikin coci kaga za a ga dan su tuko na kafirci za a bayyana da waɗansu shi'arat kufriya to nan bai halatta ka je ba an fahimta ko eh. ai abin da ake cewa aboki zai iya zantowa abokin mu'amala kuna makwabtaka a rumfa kusa da kusa kuna harka wannan ba wanda yana ta a musulunci kai wannan la yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin wannan mu'amalar da zaka yi kikkiawa da shi kila ma ta jawo hankalin sai musulunta ba da wa'azi ne kadai ke da musulunta ba wa'azi na sa mutane su musulunta wani kyakkyawan mu'amala wani kyauta duk za ta sa musulunta to kowanne haka da yadda ya dace da shi na direba a ce ya ɗauko kayan gini za a je a gina coci ya san coci ne bai halatta je ba da ya zan don babu ta'auna alal ismi udwan kenan Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan idan mutum ya dauka ya je kai wannan wuri kaga ya taimaka wajen al ismi wal udwan kenan ba haka bai dace da wannan ya kamata mutum ya san wannan na ba mustadafin ba kwarai da gaske wannan akwai hadisi a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka alƙawarin da cewa Allahumma anjil walid ibn walid Allahumma ya ambatan wadansu daga cikin mummune da ba su samu daman hijira ba yace ya Allah tsamar da su kuma na cewa amin wannan ya halatta musulmin Bosnia musulmin Sudan da yanzu Amerika ta sa su a gaba ta ga kasashe uku al-udwan sirafi sun zuga kasashe uku Ethiopia da Eritrea da Uganda suka daddasa makamai suke yakar ya halatta a yawa musulman Sudan alƙalu a taya ta addu'a Allah ta rike sa kan wannan kafira tunda kowa ya san ana yaƙa Sudan ba dan ita Sudan ba sai kawai don ababe guda biyu al-urubatu wal islam wannan kawai ake kallo wai musulunci da kuma larabci saboda suna dangantaka da juna don wannan kawai ake yaƙa Sudan ba dan wani abu ba ta tsaya kai da fata sai take sai ta karya sudan ta wannan kafar to kaga za a yi musu addu'a a nan gurin ubangiji ya taimake su dan an tara kuɗi ma an kai su na agaji ya halatta kasashen laraba da kisa da shi ma irin su qatar irin su saudiya lancin ake sosai a masallatai a tara kuɗi a je a kai musu a tara kayan abinci a je a kai musu haka lokacin da ake yakin ba ne za a gani akwai lokacin da mata suka yi lancin a madina mata ba ma maza ba mata suka yi lancin wannan ta kawo zinari zinari da azurfata da munduwa a zuwa auna wani a ga cewa ya kai kilo ɗaya wata kilo ɗaya da rabi ce wannan sadaka fi sabilillah ga musulmin bosniya a sayar a kai kuɗin can gurin akwai mai arzikin da ya bayar da riyal na gugar riyal miliyan hamsin shi kaɗai musulmin bosniya inda masu yi wanda idan muka ji makallo sai muke su kan suna jin daɗin kuɗin su hana daɗin namu suna gina masallaci da kuɗin su hana gina da namu hmm. na kamar yaya a wannan bai dace ba bai dace ba mutum ya karanta da bari da ke babban hannu ya buga kasa bai dace ba bid'a ne wannan ayi wannan galibi waɗanda suke yin wannan shine masu tsubbu dan dan nufin cutar da wani dan abin da din wani wannan bai dace bai halatta ba ya hakuri da Allah wannan an yi ta yi a baya ai wannan mun sha ansa wannan a baya wanda yake tafi a tsari sai a ce za a je coci ko a ce za a je marhaba kaza abin da kamata ya kai su ba tabi'in samari haƙuri mana gogon maya Ku iya ana yau da gobe su ban gida eh. duk yana ya zama ta'awun alal ismi wal udwan kenan ko an bandiri suka dauke ka kai su wani wuri an yi suna idan ka kai su to kai at ta'awun alal ismi wal udwan kun fahimta ko ba abin dariya bane ba wallahi kuna ɗaukar ababe masu sauki kuma sako ne sosai kalla wallahi ni a yadda nike fahimtar dalilai na shari'a ka sami mai goge wanda yake gogensa yake tsiyarsa gari shi mai bandini ka san mai goge na tsiyarsa san wani abu yake dama ya san ba ibada yake ba wannan kuma yana kiɗa kuma yana jin ibada yake za a ba shi lada ya wulakanta sunan Allah ya wulakanta na manzon Allah kuma ya ɗauka yana ba shi lada ya mai kwatanta abin nan manzan Allah kamar abin nan kamar mai kudin ungosu mijin hajiya halima mijin wasuki ana wa annabi ta waka haka kamar wani kamar wani fa'anta kawai ban tsada gaurayi mijin hajiya khadija wace mijin wasuki wasuki angon wasuki haka a rinka ambatan sunan mata ai wannan rufin sanin manzan sunan manzan Allah ne wallahi shin manzan Allah kamar yake da yadda fa zan ce maka wani ka ansa to manzan Allah ba za ka ce masa ka ba la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da yadda kuke wa gama garin ku kiran juna ba za ku wa manzon Allah haka ba yasa duk inda kaji an ce ya Muhammad da karfi a cikin hadisi to za ka samu a arabi ne amma cikin da ya riga Allah rasul da su da ayoyi ka du'a ba'dukum ba'da ba za a yi to kuma sai mutum ya gina masa waka irin wadda ta yake wa wannan ko irin wadda dan gwaro ta wannan kuma ya mata matsayin manzon Allah ai mun sha faɗa muna nanatawa cewa irin wakar da Hassan bin Sabit ya ba ita ce mutane suke ayo ba irin wakar da Hassan bin Sabit ya ba ɗan aiki ba da kiɗa ko ɗaya ka faɗa mana dan kai birin ka na fatar asiya shi ko da fatar mai in yayi din kaga bai ba ba ɗan aiki. ba kiɗa ko ɗaya haka kuma ya rinka siffanta shi da siffofi da suka dace da manzon Allah din ya rinka mayar da martani ga kafirai din ko ba ya jiran kuɗi ko ba gidan suna ba ba gidan haihuwaye ba shi kaɗai wannan to wannan abin abin da yake nawa halatti inda mutum zai yi daidai da irin na Hassan din ya halata amma har shi wannan daidai da na Hassan din shin ya kai matsayin ko da musahabi in ba ya kai matsayin musahabi da sa abubakar sun mutu shi ja'izi ne sai yasa sai ya wuce su a nan gurin ina fatan kun mutu da kyau in da ya kai matsayin wannan da ya sa abubakar da umar da su aiki sun masa tuntunkar sai dai labari kuma ga shi ya yi wannan kasidin ya yi baka samu ta abubakar ba ko baka samu ta umar ba ko ta wani sahabi amma tare da haka sun tushe talala wannan ya nuna su sun yi wani abin da ya fi wannan nafi muhimmanci da nashin yafi muhimmanci wannan wake waken da sai a daga sai akan Abubakar akan Umar akan Usman akan Ali amma an yi wannan ko akan Abu Hurairah ba daga shi ba ba haka bane ba ba daga shi ba kan Abu Ubaida ba daga shi ba kan Abdullah dan Mas'ud a sai sun yi wani ababan da yafi nashi ne muhimmanci nashin yana da muhimmanci amma akwai mafi muhimmanci to wannan inda mutum zai tsaya a daidai su kelin irin kasidun da da bin sabir yayi to ma ina mutum zai zo ya kasidu yanzu masu muni wanda ba irin na da bin sabir ba yan samarin da suke wannan kidan bandirin za ga mutum yayi aski irin na yan Amurka da yan sir yan karama kuma yana wannan da ka wani ma za ka samu kamar yasa kayan maye fa amma duk yana wannan fa kuma ko lokacin sallah ya ba ta bai kuma ga sun je ranar suna ko ranar ɗaura aure an tara yaran mata a gaban su suna tsiya da matan aure da waye duk suna yin tsiya yanzu akwai a duniyar munkarat wannan yana cikin su fa to su fito su yi kutigi da garaya da molo mana kawai su ga abin da suke kenan a wasu suka fake da wancan suka ribaci jahilcin mutane game da addini su mutane duk inda aka ce Allah ko aka ce kaza musulman kasar nan yau idan a shari'a ka rubuta da alo an baki da hakarmi koma baya in dai sai da rubutun arabiya za su ɗauka kai qur'ani ne wannan karka taka a shari'a in ka rubuta kaga ba jahilci bane wannan jahilci ya kawo wannan ko a shari'a ka rubuta da wannan ko sunan ku ka rubuta wani zai ce ba zai ka su da alwala tun da dai da kasa an baki wa fi kasa wace ce kasa wace ce ujuku ka rubuta wallahi ba zai yadda ka taba batu da alwala zai dauka qur'ani ne ko sai suka rubance wannan jahilcin mutane kai suka gina su akan wannan saboda rashin amana mutane sun amince da ku ko ne wakilai tsakanin su da ubangiji na ku sanar da su hukuncin Allah sai kuma ku dora mutane akan abu ba daidai ba ko mutum ya ta kare wannan to sai idan ka kai su bango sai ka nemi dalili sai ka rasa sai ne ayi rigima saboda dan bid'a ba ya da dalili kafin ya fara bid'ar sai dai dake yana bid'ar sai aka atakin ɗansa sai zo na wawaran ina dalili yake to wajen nemo ina dalili yake sai ya al-mawquzatu wal mutaraddiyatu wal nasihatu hadisi da da mawdu'i da mafarkin malam wani biyu ta sada dole sun zama dalili to da ka ajiye shi a gaban mai qur'ani da hadisi shi nan karyar ta kare fa amma zabadu fa yazhabu jifa'a wa amma ma yanfa'u nas fa yamkutu fil ardi kazalika yadribu Allahu al sai sai sai su kuma to shine sai ai fada sai ai rigima sai ga wajen yan sanda sai wajen kuma suna okoli sai wajen waye sai wallahi mu za mu kona gari me za kona gari ka ce mutum ban da wai za a za a yi kone za a yi dake dake wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka